Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 19, 25 da kuma 60. a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukan mu na yanar gizo wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu da daren yau Alhamis shida ga watan Yuni dubu biyu da sha tara, Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sabon gwamnan jihar Imo ya kai ziyarar taya musulmi murnar bikin sallah zuwa fadar sarkin Hausawan jihar. Haka kuma za ku ji yau Majalisar Dokokin Najeriya ta takwas take kammala zamanta na wa'adinta da ta shafe na shekaru hudu tana yin dokoki. Yau kan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kai. cikin wani irin ci gaba kuke ganin 'yan majalisar dokokin Najeriya sun kawo a cikin shekaru hudu. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da shirin labaran wasanni a takaice, amma da farko bari mu fara da labaran duniya. Ƙungiyar haɗin kan Afirka da ake kira AU a takaice ta ce ta dakatar da Sudan daga duk wasu ayyuka na ƙungiyar har sai lokacin da ƙasar ta kafa gwamnatin farar hula. A yau Alhamis ne kwamitin sulhun ƙungiyar ya sanar da matakin dakatarwa a yayin da shugabannin masu zanga-zanga a Sudan suka yi watsi da tayin zaman sansancin da sojojin da ke mulki a ƙasar suka yi musu. Shugabannin masu zanga-zangar sun ce neman sasantawan da sojojin suka yi ba na gaske ba ne biyo bayan wani mummunar farmaki akan masu zanga-zangar da suka kai a birnin khartoum cikin wannan satin wanda shaidun gani da ido suka ɗaura laifin akan mayakan rsf likitoci da 'yan adawa sun ce zuwa jiya laraba adadin mace-macen da aka samu ya kai 108 amma ma'aikatar lafiyar sudan ta fidda wata sanarwa da ta ce yawan waɗanda suka mutu bai wuce mutane 46 ba Maƙaddashin sakataren harkokin tsaron amurka patrick shanahan ya amince da bayanan binciken harin da aka kai kan dakarun amurka na musamman da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jamhuriyar niger kusan shekara biyu da suka gabata wanda ya yi sanadiyar mutuwar sojojin amurka hudu da kuma sojojin nijar hudu a wata sanarwa da aka fitar da safiyar yau alhamis makaddashin sakataren na harkokin tsaro shanahan ya ce ya gamsu da duk abubuwan da aka gano a binciken kuma matakan da aka dauka sun yi daidai bayan da ya nazarin rahoton binciken na harin da aka kai ranar 4 ga watan Oktoba shekarar 2017 a kusa da ƙauyen Tongo-Tongo mai kimanin kilomita 200 arewa da Yamai babban birnin Nijar. Rahoton ƙarshe wanda aka fidda a watan Mayun shekarar 2018 ya gano cewa akwai matsaloli da yawa da suka addabi dakarun ciki har da rashin ba da kyakkyawan horo da kuma karancin kayan aiki masu kyau gami kuma da rashin shirin dakarun a lokacin da sojojin amurka 46 da dakarun nijar suka kama hanyar neman wani babban dan ta'adda a yau alhamis Firaministan minister denmark laszlo rasmussen ya sanar da cewa zai yi murabus bayan da jam'iyyar adawar social democrat ta lashe yawancin kujeru a zabukan da aka yi a kasar jam'iyyar prime Rasmussen ta Liberal ta sami nasarar wasu kujerun, amma jam'iyyar Danish People's Party mai ra'ayin kishin ƙasa bata goyi bayan gwamnatinsa ba jam'iyyar social democrat ta samu kusan ƙuri'u kashi 26 cikin ɗari inda ta kasance a kan gaban duk sauran jam'iyyun ƙasar abinda kuma zai ba matt fredrickson 'yar shekara 41 da haihuwa damar zama firayim minista mafi ƙanƙancin shekaru da aka taɓa samu a ƙasar Amurka da Mexico na ci gaba da tattauna a yau Alhamis akan batun manufofin baki a yayin da wa'adin da Amurka ta sanya wa Mexico akan ta ƙara ɗaukar mataki akan yawan mutanen da ke zuwa iyakar ƙasashen biyu ke ƙaratowa in ba haka ba Amurka za ta ƙara haraji akan wasu kayayyakin Mexico da ake komowa Amurka. Idan har ba a kai ga cimma yarjejeniya ba, shugaba Trump ya yi barazanar sanya ƙarin kashi biyar cikin ɗari na haraji ranar Litinin mai zuwa, kuma za a ci gaba da ƙara harajin a duk wata wanda zai kai kashi ashirin da biyar cikin ɗari nan da watan Oktoba. Yau Alhamis, Trump ya faɗa wa manema labarai cewa, mun faɗa wa Mexico cewa za mu sanya haraji kuma da gaske nake sakataren harkokin wajen mexico marcelo abrad wanda ya jagoranci wakilan da ke shawarwari akan batun zuwa nan birnin washington a wannan makon ya faɗi cewa bayan da suka gama tattaunawa jiya laraba yana da ƙwarin gwiwar cewa ƙasashen biyu za su samu cimma yarjejeniya. Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga kudu maso gabashin Najeriya inda sabon gwamnan jihar Imo Honorable Emeka Ehediyaha ya kai ziyara fada sarkin Hausawan jihar. don ya taya musulmai da kuma hausawa murnar bikin sallah tare da raba musu kayayyakin abinci shi ma sarkin hausawan jihar alhaji awal sa'idu ya gode wa gwamnan da ziyarar da ya kawo musu wadda ita ce irin ta ta farko ga rahoton da wakilinmu alphonsus okoro igwe ya aiko mana daga uwere Haka ne aka tarbi sabon gwamnan jihar Imo, Honorable Emekin Hedio Hajiya Laraba, lokacin da ya ziyarci unguwar Hausawa da ke kowane babban birnin jihar Imo don taya al'ummar musulmi murnar zagayowar bikin karamar sallah. da yake jawabinsa a fadar sarkin hausawan jihar emekin hedionha ya bayyana farin cikinsa da cewa We have come today to felicitate the Hausa and indeed the Muslim community on the occasion of marking the Eid al-Fitr, bringing to an end the Ramadan festival. Ya ce mun zo yau mu taya al'ummar musulmi da Hausawa murna bikin karamar sallah da ya kawo ƙarshen watan Ramadana. A matsayinmu na Kiristoci, mun amince kowaye addininsa a Najeriya. jihar Imo ta kowace kuma Imo reshen kasar Najeriya ne. Saboda haka, za mu zauna tare cikin ‘yan'wantaka. Ina roƙon haɗin gwiwanku da goyon bayanku don mu ci gaba, mu kuɓutar mu sabunta, mu kuma sake gina jihar Imo. Muna sa ran cewa jihar Imo za ta kasance jihar da ta fi samun zaman lafiya a ƙasar, jiha mafi tsafta a ƙasar, da kuma jihar da ta fi tarban baki a ƙasar. sakamakon haka ne muka ga ya dace mu zo yau mu taya ku murna saboda duk abin da ya shafe ku ya shafe mu in kuna farin ciki mu ma muna farin ciki in kuna kuka mu ma muna kuka a nasa jawabin Sarkin Hausawan Imo Alhaji Awal Sa'idu Baban Suleiman ya ambaci cewa. Muna ƙoƙarin ziyartar ka mai girma gwamna, sai gashi yau ka ba mu mamaki ka kawo mana ziyara. Ba mu taɓa samun irin wannan ziyarar a tarihin mu ba. zuwan ka matsayin gwamnan jihar Imo wata mu'ujiza ce da Allah ya kaddara, saboda mun daɗe muna jirar gwamnan da zai rungumi kowa, ya tafi da kowa harkokin jihar. Muna matuƙar farin ciki da Allah ya baka hikimar tuna da mu, har ka zo da kanka, ka taya mu murnar bikin sallah. wannan ya zama tarihin da ba za mu taɓa manta ba ko shakka babu muna da abubuwan da ke mu amma saboda karancin lokaci za mu bayyana su duk lokacin da ka ba mu damar ganawa da kai ina mai tabbatar maka cewa za mu baka goyon baya gwargwadon hali don ganin gwamnatinka ta samu cimma nasarorin da za su kai jihar imo gaba koya aka ji da ziyarar. suna na alhaji ne kayi ahmed ni ne ma dakin hausawa na imo a zuwan gona nan abu ne wanda yake ba taba gani ba tun da aka kafa wannan da angon ya zo mana barka da sallah kuma da kayan abinci wanda yake ba taba gani ba irin wannan gode musu kwarai da gaske. Sunana Alhaji Hamza Abdullahi, Marafan Imo State. Gaskiya hi sabilillahi yanzu wannan excellency ya sha daban ga sauran gwamnonin da sun kauce. Saboda ya shiga office ya tuna da Hausa community ya kawo ma Hausa community gaisuwar sallah muna tare da shi ɗari bisa ɗari. Kuma mun ga alamar gwamna na wanda zai tahiya ga kowa da kowa ga alamar yadda muka ga yayo mana yau. Don ba mu taɓa samun gwamna wanda ya taɓa yi mana wannan ba ya zo har inda mu mulki ya gaishe mu ya bamu goro ya tace yanzu ya zama gwamna na farko da ya ziyarci hausawa don taya su murnar bikin sallah tun zuwan hausawa garin a shekarar alif ɗari da da casa'in bakwai, kamar yadda alhaji munkailu ahmad madakin hausawan imo ya bayyana alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri najeriya to a gaida alfonso okoro igwe da fatan za a ci gaba da samun irin wannan ziyarar. Har yanzu dai muna Najeriya a yau shida ga watan Yuni ne Majalisar Dokokin ƙasar ta kammala zamanta inda ta yi bikin bankwana da ya kwashe sa'o'i bakwai wanda ya nuna cewa an zo ƙarshen zaman majalisar ta takwas bayan da ta kwashe shekaru hudu tana yin dokokin da suka shafi rayuwa al'umma ko akasin haka. Ga rahoton da wakiliyanmu Madina Dauda ta haɗa mana daga Abuja.

useless brings out the best in us and it also has the capacity to bring out the worst in us. Wannan ya nuna cewa zaman ya zo ƙarshe bayan sun kwashi shekaru hudu suna yin dokoki da suka shafi rayuwar al'umma. Majalisar dattawa ta ce ta yi aiki akan dokoki dari shida, a ciki ta amince da dokoki dari uku da goma sha tara. A majalisar wakilai kuma an yi aiki akan dokoki dubu ɗaya da dari biyar da tamanin da takwas, inda ta amince da dokoki dari uku da tamanin da biyu. A lokacin da yake jawabin rufe majalisar, shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya ce ba a taɓa samun majalisar da ta yi wa al'umma aiki kamar majalisa ta takwas ba domin a cikin shekaru hudu dokokin da majalisa ta amince da su sun fita kowace majalisa guda bakwai da suka shuɗe a baya. Shi ma a kawun majalisar dokokin ƙasar Muhammad Sani Omolori ya ce ya samu takardar umarnin rufe majalisar daga wajen shugaba Muhammadu Buhari. A ranar takwas ga wannan watan da karfe goma sha biyu na dare ne za a rufe majalisar baki ɗaya sannan za a buɗe buɗe sabuwar majalisa ta tara a ranar talata goma sha ɗaya ga wannan wata inda za a rantsar da 'ya'yan majalisar su ɗari hudu da sittin da tara wanda suka haɗa da mutane ɗari da tara a majalisar dattawa sannan ɗari uku da sittin a majalisar wakilai wace irin gudumawa sanata sahabi ya'u zaɓaɓɓen sanata daga jihar zamfara zai ba majalisa ta tara mai shigowa. to gudumawar da za ni ba majalisa ta tara insha Allah shine in tsaya cikin mutanen da za su tabbatar da gaskiya kuma mu tabbatar da cewa an tsaya a aiki tukuru domin a kasar nan bisa turba wadda ta daidaita da ita turba ta ci gaba. Shi ma zaɓaɓɓen ɗan majalisar wakilai daga jihar ta Zamfara, Suleiman Abubakar Gumi ya tofa albarkacin bakinsa akan haɗin kai. In kowa ya saka mutane gaba cewa abin da mutane ya kamata a yi musu shine a gaban kowa kenan ya zo da zuciya ɗaya bisa kan cewa yana so ya ya taimaka ma al'ummar shi da Najeriya gaba daya to in kowa ya ɗauki wannan to ina ganin za a samu haɗin kai saboda abin da jama'a ke so al'ummar eh, ƙasar Najeriya ke so shine ci gaba to in kowa yana tunanin haka to dole a samu layi ɗaya a bi kuma ya zama an samu nasara Allah yadda cikin shawarwari da tsofaffin 'yan majalisa suka bayar akwai batun sa ido a ayyukan bangaren zattaswa saboda a ƙara samun nasara a yaƙi da cin hanci da rashawa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. ‘Yan a ta da Madina Dauda. Yau kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Kafin mu buɗe layukan namu mu ci gaba da shakatawa da wannan waƙar. mace manyan kasar ga Najeriya ku zo garda mace muna gani muna ji mutane kasar mutum mace abun abun takaice wayo ta ta wuce ka tambaya wallahi za mu sha wuya in mun so ko za mu daina shan wuya laifin muke akan gaba al'umma zan ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku ina kira ne ni dan uwa nake muku ina kira al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa wanga kasa ce ta ku yan ana kasar mu za mu kishi kar da mu kasar mu duba yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun sami kira daga jihar Niger wa muke magana da shi daga jihar Niger. Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Ibrahim mai wankin hula menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau? To gaskiya ne ra'ayina a yau din ya kamata duk wani tallaka ɗan Najeriya ya sa ruwa ƙasa ya sha akan murna da farin ciki. Me yasa? Amma eh to abin da ya sa saboda an yi wannan tsofaffin 'yan majalisar da suka bar majalisa a yau muna murna ko muna farin ciki akan haka don saboda ainihin shi shugaban kasa ya ba da bani cewa sun kame cikas a mulkin da na shekara hudu da suka wuce su kuma wa'annan wa'anda za su shiga majalisar nan muna ja musu kunne a kai saboda abin da ya faru da waɗannan su ma zai iya kasancewa da su sannan kuma abin za mu ƙara tunatar da su da cewa duk ainihin rashin ci gaba da ke kasancewa Najeriya muke cewa majalisa majalisa majalisa ba sa muna aiki to Allah ya saka da ainihin talaka muke musu ba zai basu bane ba saboda da haka su tsaya su gina ƙasa ya kasance mu san akwai arziki a ƙasar mu a gina mana ƙasar mu mu karatu mu samu tsaro mu samu tarki da hanyoyi da dukkan wani abin da ya kamata na ci gaban rayuwa abin da muke fata da sababbin yan majalisa. To mun gode Ibrahim mai wankin hula to daga jihar Niger kuma bari mu je jihar Kaduna wane ne a Kaduna? To madalla to a sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Murtala menene ra'ayinka? To ra'ayina kamar yadda shi a mai shugaban majalisar da ta mai barin gado da na wakilai wannan ra'ayin shi ne ya faɗa ni a tunanina ba taɓa majalisa wadda ta azabtar da talakawa ba ta share ma talakawa waye sai dai muradin su ake ta karewa da rikici da kotu da waye kamar wannan kamar majalisa ta takwas. To Murtala. masu zuwa Ba ka ganin ah, akwai masana da suka ce ba taba samun majalisa da suka yi dokoki da suka kama wannan majalisar ba? A dokokin da ya shafi kansu ba, a irin wannan dokoki ne da ya shafi abin da zai kare musu muradunsu. In shi wannan wannan shugaban majalisa ka taba gani ya je kotu har an sa shi a Fisbos a majalisar dattawa tarihin Najeriya ga shi a cikin kotu dumu-dumu ana zargin shi da abubuwa. ka gani ya zo ya ga bangaren siyasa aka hana ƙasa ci gaba aka hana bangaren zartarwa ana ta nuku-nuku dai wani doka ne suka yi kila na jin daɗin su da kuɗaɗen da zai shiga cikin lalitan su ko muna jan kunne da su wayanda za su zo ne ya kamata su ɗauki darasi akan wayannan masu barin kujerun su wallahi talakawa mun waye duk wani duk wani ɗan wakili ko sanata ko eh, wakili aka ce ya je yana abin da zai kare muradin kanshi shi kadai ba muradin mutane ba to yanzu ma kiranye za mu dinga musu ba ma mu kara bari shi ko shekara To mun gode Murtala daga jihar Kaduna har yanzu dai muna jihar Kaduna wa muke da shi a Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amu ah, alaikum assalam. Da wa muke magana? kune muka barka da dare kai ma. <laughs> To. To barka da aiki ya jama'a ya aiki an sha ruwa lafiya? <laughs> To lafiya kalau. Ah. Suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musan Garo menene ra'ayinka? ai mu muna cikin murna da farin ciki akan wannan al'amari na yan majalisa domin duk mutumin da ka ji wani ya fito har wasu kungiya tana wani ranar cewa wai ba taɓa yan majalisa wanda suka kawo doka duk wannan labari suke labarin kallon kurege ne wannan saboda mu ai mun lura da kyau duk wani abu shi shugaban kasa ya ce suna kawo mai cikas kuma sun kawo mai matsaloli wanda suke ba wani talaka da yake muna da wasu yan majalisu a Najeriya saboda ai sarkin Kano ma Sinusu su Sinusu ya yi magana akan cewa ya kamata yan majalisa su rage albashin da suke ɗauka domin a mu ana biya wa talakawa kuɗi suna yin karatu amma mutanen da sun ki kawai in ka sun fitar da doka kan suka yawa da haka muna fatan da ƙarshe ina kira ga wa'annan sababbin 'yan majalisa da za su shiga kar su koyi ga wa'annan 'yan majalisun ya kamata su zo abin da za su kawo dokar da za a taimaka talaka ne ƙarshe ne muka fata alkari Allah ya sa mu dace Alhaji Musa Garo na gode. To mun gode Alhaji Musa Garo to daga jihar Kaduna kuma bari mu je jihar Niger wa muke da shi a Niger. Kuna tare da Yusuf Nuhu ne daga nan mai gode a unguwa a Kimba. To Yusuf Nuhu menene ra'ayinka? Eh ra'ayina shine na farko ne ina taya shugaban kasa murna tare da masa fata alheri bisa ga wannan gwamnati na next level. Abu na biyu kuma wayannan sababbin 'yan majalisu da za su ɗauki aiki daga yau har zuwa shekara hudu masu zuwa ina musu fatan alheri. Kuma muna ja musu kunne kada su kasance kamar yadda ciki suna kawo tsari domin gaskiya majalis ta wuce a baya ta ba shugaban kasa matsaloli a To mun gode Yusuf Nuhu yanzu kuma daga jihar Niger bari mu je jihar Bauchi wa muke da shi daga jihar Bauchi Suna na Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi To Ayuba menene ra'ayinka To ra'ayina na yau dai gaskiya majalisa da ta wuce an ɗan samu matsala musamman tsakanin su ma da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. To amma babban fatanmu shine wannan majalisa da za ta shigo da Allah muna kiran su su yi iya ƙoƙari. Duk abin da talakawan Najeriya suke so su yi iya ƙoƙari su ga sun musu. Idan suka mana abin da talakawa muke so to lallai za mu yaba musu kuma za mu gode musu. Daga ƙarshe al'ummar ƙaramar hukumar Ganjo da kafin madaki suna muku fatan alkhairi. mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to mun gode ayuba kafin madaki daga jihar bauchi yanzu kuma bari mu je jihar kebbi wa muke da shi daga jihar kebbi hello na cewa muke da shi daga jihar kebbi kuna magana da kuma ko ta yi da wannan aka ce to menene ra'ayinka alkurani wanda za su ne tsakani da Allah muna musu fata da kuma kuma wanda yake sun da ɗaya wanda ba da aka musamman wurin da ake da nan tsoro da mai wani ɗan takara wanda yake da ma'asa dama su kuna mai to kuma muna sani abin da ya kamata yi yanzu su ma ya kuna mafi shi ma na halatta kada Kana ya ba mu kunya to an gwada mai tsawon a tsohon Allah da kamar tukuna. muna mai Allah sa da da ta kira na kuma mu To mun gode yanzu haka dai muna fuskantar ɗan tangarɗa a na'urarmu ta wayar tarho. don haka muna godiya kwarai ga ɗaukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai muna sauraron ku. yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Shugaban hukumar kwallon ƙasar Najeriya a Madu ya ɗare shugabancin hukumar kwallon nahiyar Afirka wato CAF. Yau bayan kama shugaban CAF ɗin Ahmad Ahmad da hukumomi suka yi a ƙasar Faransa. Jami'an tsaro sun cafke Ahmad ne a hotel ɗin Bani da ke birnin Paris inda ya je domin halartar taron hukumar kwallon duniya wato FIFA. an tsare shi ne bisa zargin da hanar kuɗaɗe wanda ke da alaka da wata kwangila da hukumar ta kaf a kashin kanta ta baiwa wani kamfanin tufafin wasa na kasar jamus maji phoenix zai ci gaba da shugabancin hukumar ta kaf na riƙon ƙwarya har ya zuwa lokacin da aka kammala bincike a kan lamarin duk da yake hukumar fifa ta tabbatar da kama ahmad a wata sanarwa da ta fitar to amma ta ce ba ta da masaniya da cikakken bayani akan zargin da kuma binciken da ake yi don haka ba za ta iya cewa komai ba akan lamarin a wani labarin kuma ta leko ta koma ga kungiyar esperance ta kasar tunisia a daidai lokacin da hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf ta umarce ta da ta dawo da kofi da kuma kyaututtukan da aka bata na lashe gasar zakarun nahiyar afirka domin kuwa za a sake buga wasan karshe ta gasar ta biyu kungiyar ta esperance ce take kan gaba da ci ɗaya da nema a wasan to amma 'yan wasan abokiyar karawarta wadar casablanca sun fice daga filin suka ki buga kwallo bayan da alkalin wasa ya ki amincewa da kwallon da suka zura lamarin da ya sa aka ayyana experience a zaman zakarun gasar to sai dai daga bisani kaf ta yanke shawarar sake buga wasan a wani bagire na daban gasar tennis ta french open ta bana ta ci gaba da bada mamaki a daidai sa'ad da wata matashiya 'yar kasar amurka mai shekaru goma sha bakwai amanda anisimova ta doke mai rike da kambin gasar simone halep ta kuma fitar da ita daga gasar a matakin kwata final Anisimova wacce ke matsayin mace ta 51 a duniyar tennis za ta fafata da mace ta takwas Ashley Barty 'yar kasar Australia a wasan kusa da ta karshe ta gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. A gai da Murtala kafin mi sallama ga labarai amma a takaice. Ƙungiyar haɗin kan Afirka da ake kira AU a takaice ta ce ta dakatar da Sudan daga duk wasu ayyuka na ƙungiyar har sai lokacin da ƙasar ta kafa gwamnatin farar hula. a yau alhamis ne kwamitin sulhun kungiyar ya sanar da matakin dakatarwar a yayin da shugabannin masu zanga-zanga a sudan suka yi watsi da tayin zaman sansancin da sojojin da ke mulki a ƙasar suka yi musu shugabannin masu zanga-zangar sun ce neman sasantawan da sojojin suka yi ba na gaske ba ne biyo bayan wani mummunar farmaki akan masu zanga-zanga da suka kai a birnin Khartoum cikin wannan satin wanda shaidun gani da ido suka ɗaura laifi a kan mayakan RSF. Mukaddashin sakataren harkokin tsaron Amurka Patrick Shanahan ya amince da bayanan binciken harin da aka kai kan dakarun Amurka na musamman da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jamhuriyar Nijar kusan shekara biyu da suka gabata wanda ya yi sanadiyar mutuwar sojojin Amurka hudu da kuma sojojin Nijar hudu. A wata sanarwa da aka fitar da safiyar yau Alhamis, makaddashin sakataren na harkokin tsaron Shanahan ya ce ya gamsu da duk abubuwan da aka gano a binciken kuma matakan da aka ɗauka sun yi daidai bayan da ya yi nazarin rahoton binciken na harin da aka kai ranar 4 ga watan Oktoba na shekarar 2017 a kusa da ƙauyen Tango-Tango mai kimanin kilomita 200 arewa da Yamai babban birnin Nijar. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe biyar kenan na safe agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatarwa da Julie Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa sai injiniyar mu ta yau Tiyan. ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.